jama'a na ce ina da budurwa na ji wajen ta hira muna cikin zance kawai sai aka aiko daga gidansa aka ce ta shigo ba sai ta miƙe ba lokacin da za ta shiga sai ta miƙo min waya ta ce rike mun zuwa ita. sai na rike waya aiko ina rike wayan nan ina ta jin daɗi cewa ta yarda da ni saboda tsabar yarda shi isa ta ban min wayan kawai sai na rike waya ina riƙe da wayan nan kawai sai na ga an kira sai na ga wata nan ba an rubuta mata wawa na uku sai na duba na ce to wawa kuma ma sai na daga wayan ba ko da na daga na kara ta a kunne na he ni kin magana kurum sai na ji ana my sweet heart ya kiki kawai sai na katse waya sai na tsaya na yi tunani na ce a'a can sai na ga kuma ai kamata yi ni ma in sa nan na in duba in ga menene ta rubuta a nan na hmm. jama'a kun san me ya faru kawai sai na yi tafin kyas kyas ina sa nan ba ta sai na ga suna ya fito <laughs> jama'a shi kun san me na gani no sai na ga an rubuta man dolo na 26 ayo subhanallah <laughs> dolo na 26 ni ko wallahi ba zai yi ba jama'a Ko ne za ku faɗi abin da zama yarinyar nan a kanan section idan ba ku kai shi ba idan ba abin da ya faru na yin tunan sai dai bayar yanzu ba Allah ya kona ni kafa uku kowace da bismillah kai mi komin kwashen nan subhanallah <laughs>